الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنقوى مسقلو لسرعيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin shirin mu na a faru daga tushe inda muke karatun littafin arba'una hadith kuma wannan shine karatu na goma sha uku a karatu na goma sha biyu mun tsaya a hadisi na ashirin da biyu yau kuma za mu tashi hadisi na ashirin da uku kada ku manta wannan karatu ne na masu farawa kamar yadda muka yi bayani kuma wannan karatu ne da yake zuwa a kafa ta facebook da kafa ta instagram don haka duk inda ya shiga daga baya dai asali ne daga facebook ne ko kuma eh, instagram imamun nauyi ya ce an abi malikin an al-haris bin asim al-ash'ari an karɓo daga abi malik wannan shi ce ma al-kunya kuma ya sha wuce mu wata sahabbai mafi yawan suna da kunya akwai wanda ba su da kunya amma mafi yawan suna da al-kunya inda ya cewa baban wane ko maman wane mun sha bayani cewa wannan al'ada ce ta kwarai al'ada ce mai kyawu sunan wannan sahabin al-haris bin asim al-ash'ari da kila ba su taba jin wannan sunan ba an fi sahabbai da aka sani sun fi shahara da asharatul bashiruna bil janna da wasu masu yawan rawaito hadisi wanda ba su ciki irin Abu Hurairah irin Ibn Mas'ud irin Ibn Umar irin Ibn Abbas da sauransu wannan sahabin suna ne Harisu don ka mutane akwai da yawa da muka gani sunan mutum Harisu Harisu wancan Harisu yana da asali su ce sunan wani sahabi ne kunya ce Abi Malik imamu ah, imamu Nawawi ya kawo hadisi ne cikin cikin ah, cikin arba'un hadis kuma wuce nan ma imam muslim da hisan mai hadisi suna ne al-harith bin asim al-ash'ari al-ash'ari wata kabila ce daga na abu musa al-ash'ari qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace at-tahuru shatrul iman tsarki rabin imani ne wata tsafta rabin imani ne in kace tsarki ya kunshi ya kunshi tsarki na alwalla tsarki na wankan janaba tsarki na wankan haila ya kunshi tsarki na a tsaftace waje addinin musulunci addinin tsabta ne ka tsahuru tsafta a tsahuru tsarki duk abinda da zai tafiyar da najasa ya tafiyar da kazanta ana ce mai a tsahuru ka tsarki rabin addini ne rabin imani ne wani yanki ne mai girma na imani saboda mai saboda sai da tsarki ake ibada ibada babu tsarki ba a sallah babu tsarki ba a azumi tsarkin haila kenan da tsarkin nifasi babu tsarki na janaba ana ya ɗauka azumi amma dai ba ana haila ba ba da tsarki ba iya ɗauka azumi ana nifasi ba ya ɗauka azumi sai da tsarki ake aikin hajji in mutum ya mace ta tana haila sai a ce ta dakatar da dawafin ɗakin Allah sai ta gama sai ta samu tsarki watan ko ina ana son tsarki don haka tsarki kamar yadda faɗi na tsafta da na da na tsarkakewa daga najasa duk abin da ake so ne da ko da yaushe ka zama kana cikin tsarki ko da yaushe kana cikin tsarki to ka kammala hamsin bisa ɗari na addini shaɗarul iman rabin imani ne sai annabi ya ce walhamdulillahi tamla'ul mizan cewa alhamdulillahi tana cika ma'auni ranar alkiyama misalin alkiyama za a auna ayyuka ana son kowa a ga ayyuka ne wanda ayyuka ne na kwarai suka rinjaye miyagun ayyuka ya samu babban rabu wanda kuma ya samu akasin haka ya halaka to mika sa a cika ma'aunin ranar kiyama yawan alhamdulillah za ka musaba da alhamdulillah alhamdulillah duk inda ka zamna ambaton Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai kasance ranar kiyama mizanin ka abin awon ka zai cika ko subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ardi cewa subhanallahi walhamdulillahi suna cika ko tana cika wata wanda ya rawaito hadisin yayi shakka shin annabi cewa tamla'ani ko cewa tamla'u don haka saboda ya shika sai ya kawo su guda biyu ya ce ta yi zan tamla'u aka ce nace tamla'ani watan tamla'u tana cika tamla'ani su biyu suna cikawa ya an ce walhamdulillahi ah, ah, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani da subhanallahi da alhamdulillahi su biyu suna cika in kuma an ce wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u an ɗauki subhanallahi walhamdulillahi abu ɗaya ne subhanallahi walhamdulillahi tana cika za ka ɗaya aka faɗi sai ya shakka sai kawo su duka biyu tamlau ma bai da sama'i wal ardi tana cika abin da tsakanin sama da ƙasa abin da tsakanin ƙasa da sama kaga falalar zikiri shi babu abin da ya kai falala ambaton Allah da yawan samar da lada da sauki da kuma abin da shedan ke jaye hankalin mutane shedan yana jaye hankalin mutane daga ambaton Allah shi kuma ambaton Allah ya fi komai falala ya fi komi lada kuma ya fi komi sauki amma shedan ba zai bari kai ba don haka ga dinga subhanallahi walhamdulillahi in kai tana cika tsakanin sama da ƙasa da lada wani irin lada ne wannan kaga lada ne mai yawa wanda kowane mu yake bukata ya samu domin mu samu tsira ranar gobe kiyama domin mu samu ayyukan musu daidai domin mu samu kakkare mu da zunubai don haka annabi ya ce walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla ma bayna as-sama'i wal ardi subhanallahi walhamdulillah su biyu suna cika abinda tsakanin sama da ƙasa kaga subhanallahi kore mu Allah albi ne wato subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah a ce yana da ɗa subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah a ce yana da mata subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah a ce yana da wata tawaya subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah an ce ce subhanallah ana tsarkake ai ma'ana subhanallah tsarkake Allah da duk wani aibi duk wani abu da wani zai jingina ma wani zai jingina ma Allah na aibi to da ni ake tsarkake da kace subhanallah ai Allah ya tsarkaku daga wannan don shi kuka shirka ce subhanahu wa ta'ala amma yi shaikuna Allah ya tsarkaku Allah ya ɗaukaku daga abin da suke haɗa shi da shi wajen bauta za ka subhanallah tana tsarkake tana tsarkake Allah ne walhamdulillah kuma a tabbatar ma Allah falla ne cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah za ka wanda ce subhanallah walhamdulillah lokaci ɗaya ya koyi ma Allah siffofin da ba su dace ba ya tabbatar mai siffar da ta dace kamar yana cewa subhanallahi Allah ya tsarkaku ga duk abin da ake jingina mai wanda bai dace da shi ba a ce Allah yana da ɗa subhanallahi wannan magana ta yi muni a ce Allah yana da mata wannan magana ta yi muni a ce Allah yana mantuwa wannan magana ta yi muni a ce akwai wani wanda ya kai Allah wannan magana ta yi muni ka tsarkake shi ka ce alhamdulillahi kuma ka tabbatar mai siffa ta falala ka tabbatar mai siffa ka tabbatar mai siffa ta falala sai annabi ya ce was salatu nurun sallah haske ce watan sallah haske a kabari haske a rayuwarka haske a barzahu haske a ranar gobe kiyama in kana sallah to lamarin ka zai yi haske ka zai haska ku in kana sallah ka ta yi haske duk abin da ka sa gaba yayi haske don haka mu yi sallah mu kiyaye ta mu yi ta daidai da ya kamata sai annabi ce wa salatu nurun sallah haske ne amun kowane irin haske bai ce wa salatu an-nuru ba sai kasance mubtada wa khabar kuma kowane ya zo da ma'aifa sai kasance hasar wani haske ne musamman a sai bashi na kira salatu nurun sallah haske ce mutlaqan wata haske ce a duniya haske ce a lahira haske ce a duk inda ka sa gaban ka! sallah haske ce don Allah Allah ce inu bi sabri was salati ku nemi Allah taimako da as-sabr hakuri da kuma sallah annabi ya ce was sadaqatu burhanun sadaka dalili ce mai nuna cewa kana da imani sadaka dalili ce akan kana da imani duk wanda ga yana yawan sadaka to alamun yana da imani ana ce ma sadaka sadaka li annaha tadullu ala sikil iman tana nuna gaskiyar imani kamar da Allah ya ce wa ce al anfusu shuh an samu rayuka rowa kowa yana jin zafin ya cire ya bayar to in ka danne duk son dukiyar da dan adam ke yi ya ɗauka ya bai shi ranar ya yarda ranar lahira akwai sakamako shine sadaka sadaqatu burhanun sadaka in ka ga mutum yana yin tito dalili ne na cewa yana da imani sadaka babban dalili ce da ke da imani don yanzu ba in ka ga wani yana yi ba kai ka dinga sadaka domin yanzu dalili akan kana kana da imani sai annabi ya ce wa sabru diya'un haƙuri haske ne mun ce salatu nurun sannan wa sabru diya'un me bambanci mun ce sallah haƙuri haske ce kuma yanzu ga haƙuri haske ne amma wasu sai annabi ce nurun haske ce nurun haske don ka haske kawai wanda bai da zafi shar ce ma'an nur in ka ji an ce nur to haske ne wanda baya zafi Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sama da ƙasa da Allah komai ya haska ku amma komai ba zafi yake yi ba amma biya'un shine hasken rana الذي wal qamara nuran wa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa wal qamara nuran Allah ce shi ya sanya rana ta kasance biya'un zaka biya'un shine haske mai kuna haƙuri haske ne amma wani haske haske mai kuna in ka ji an ce ka yi haƙuri to ran kana kuna ne in ka ji an ce ka yi haƙuri kana cutuwa ne don ka tsammanin cewa haƙuri ne kawai kana zaune kana shan shayi ana dariya na ta ah, duniya sai haƙuri ba haka ake nufi ba ana nufin haƙuri ran da ɗan yan rasu wannan zafin da kake ji ka yi haƙuri ka san daga Allah ne kaka faɗi mugunyan magana radda matarka ta rasu radda mijinki ya rasu radda mahaifinka ya rasu radda dukiyarka ta kone aka yi gobara radda ka rasa wani abu babba da kake so in ka yi haƙori abin na ƙunarka radda wani ya gaya ma wata baƙan magana to irin wannan kana jin zafi to wannan shi ne haƙori za ka kiyan ce ke haƙori gidan mijinki ba yana kawo ice cream ana sha ana wasa da dariya ana ana ana kaza ba sha ke ni haƙori ba da mijinki zai gaya miki wata magana mai zafi sai yi hawaye sai a ce rayuwa aure rayuwa hakuri ce to an kawo hure na ke nufi hakuri. lokacin da matarka za ta gaya maka wani abu da bai dace ba ka ji ka asala to lokacin hakuri. ba lokacin da ta dafa abinci ta yi fruit sala, ta yi komai ta kawo maka ta yi kwalliya ba lokacin ka ne wai ka yi hakuri ba ba lokacin ba ne ba lokacin hakuri wa sabu biya'un za ta rana ne sai ana kunaka amma kuma kai kuma lamarinka zai yi haske malamai kamar yadda muka ce sun kasa haƙuri kashi uku akwai asabu ala yin haƙuri wajen yin sallah da asuba ka tashi babu daɗi ka tashi cikin sauran mutane na bacci ka je ka yi sallah da tsakar dare ka tashi ka yi sallah duk wannan haske ne saboda ka yi hakuri akan ɗa'a Allah ka kame kana son ka saba ma Allah ga wasu kuɗi an kawo ga wani haramun ga wata dukiya haramun kowa yana so kai haƙuri ka kame kanka asabru anil mafiya kenan kamewa daga sabon Allah haƙuri na biyu kenan haƙuri na uku asabru al wal qadar kai haƙuri da abinda Allah ya kaddaro abinda Allah ya kaddaro na musibu abinda Allah ya kaddaro na kaza duk kai haƙuri da shi wannan shi ma ana ce mai haƙuri kuma shine babban ma don haka wasabu biya'un haƙuri haske ne amma hasken rana mai kuna sai ka wahala kake iya samun fa'ida ta yi wal qur'anu hujjatul laka wa alayka qur'ani hujja ce gare ka ko akan ka kullum ana karantawa kullum kana ji kana inda musulmi suke kana karantawa ana karanta ma ana ma wa'azi ana karantawa a Ramabana. ana maka tafsiri kana ji ya an je lahira ko dai hujja ne gare ka ya Allah wannan qur'ani da ake karantawa mun so shi mun ji abin da aka faɗi mun saurari malamai sun gaya muna mun yi aiki da shi ko ni wallahi ban taba zuwa wajen tafsiri ba na da kai ban taba abin da yake ba ya zan hujja akan ka ranar alkiyama ko kuma a na jiya na ki aiki da shi shi ma ya zan hujja akan ka ranar alkiyama na ko qur'ani zan hujja gare ka watan ka karanta shi ka yi aiki da shi abin da ya halasta ka halasta abin da ya haramta ka haramta ko ya kasance ka kau da kai wa qala rasulu wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah zai kai karar wasu mutane inda Allah ranar alkiyama ya ce Allah ga sunan ba su karanta ba sun samu kansu shamaki da Qur'ani babu ruwan da shi to ya zo hujjatun alaika Qur'ani hujja ne a kanka. ga ya cikin Qur'ani an faɗi da yi ranar alkiyama kuma ga ya auku an hujjance ka ko kuma a ka je kana saurari kuma ka ci aiki da shi ka haka in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu in ka sani ba kai aiki in ba ka sani ba musiba ce in ka sani ba kai aiki da shi ba musibar ta fi girma haka mu koyi qur'ani mu saurara da wanda ya bai sani ba da wanda ya sani bai aiki ba duk ba su cera sai dai wanda ya sani kuma ya aiki da shi sai annabi ya ce kullun nasi yabdu dukkanin mutane suna wayuwar gari su fita wajen su fita da sun isu sauko su fita wajen nema wani yayi kasuwa wani yayi gona wani yayi wajen aiki wani yayi makaranta sai annabi ce fa ba'i'un nafsahu dukkanin su zasu je sai da kansu ne zasu je neman abinci neman lahira ko dai wajen neman abincin nan ka sai da lahirarka ko kuma ka samu abinci ka samu lahira ko kuma ka hakura da duniya ka samu lahira fa mu'tikuha cikin sako wanda zai yanta raini daga wuta ya fita tun da safi ya fita kasuwa yayi ofis yayi wajen wajen gona yayi ina yayi amma da ya je ya yi abin da zai sa ya shiga aljanna wani a kasuwa a cikin shago saboda yake kiyaye gaskiya yadda yake baya zalunta al'umma na aljanna ce take wani a ofis a wani aiki wata badakala da za a yi a cuci al'umma ya danne ya hana ya ga kwaɗai kwata-kwata yana da kwaɗai ya ga abin kwaɗai amma ya kame kai ne na aljanna ce take za ka famu kuwa wani zai iya iya yanta kai ne da ya fita au mu bi kuwa ko kuma mai halakar da kai ne wani ya tafi akan wani abu na duniya ɗan kaɗan sai ya sai da addini ne ya sai da rayuwa ce ya sai da komai a sace dukiyar mutane a ha'inci mutane a kara ma ruwa a sau a made in china a ce made in japan ne a ba da wanda yake yayi expiring akan wanda bai yi expiring ba a yi abubuwa dai a canza kwali a canza kaza a mutum ya halaka kai ne ya yi sauko zuwa kasuwa ya halaka kai ne ya yi sauko zuwa ofis an cuci mutane ya halaka kai ne ya yi sauko zuwa gona ya halaka kai ne wani kuma ya yi sauko zuwa gona fa mu'tiquha ya yanta kai ne daga wuta saboda wannan aikin da ya yi gona rannan da kiyaye gaskiya da kaza da kaza da ya yi Allah ya yi mai alkawali aljanna ya yanta shi daga wuta ya shuka ya fito tsuntsu ya ci ya shuka ya fito ƙwaro ya ci ya shuka ya fito ya yi sadaka saboda kasuwa da ya je ya tsare amana ya tsare gaskiya ya yi sanadiyar aljanna ta yi saboda ofis da ya je ya tabbata an wa mutane nagartaccen aiki ya yi sanadiyar aljanna ta ya yanta shi daga wuta haka kowane mu yana wayuwar gari ya fita wajen sai da kai ne ya yi ko dai ya yanta kwan ko kuma ya halaka ta zuwa wutar rawahu muslim muslim ya ruwaito muslim ya ruwaito wannan hadisi don haka zan kuma maimaita shi da sauri sai mu shiga hadisi na gaba ana bi asim wannan mun ce shi ake cewa alkunya sunan shi al-haris bin asim al-ashari qala yace ya rasulullah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace at-tahuru sharrul iman tsarki yankin imani ne ko rabin imani ne mun yi bayanin muhimmancin tsarki ko da yaushe zan kana da alwala kadai annabi ya ce la yuhafizu ala alwudu'i illa mu'min babu mai kiyayewa daga buyayen alwala sai mu'mini kai ko da yaushe kana da tsafta shi ma alamar imani ne annabi ya ce tsahiru afniyatakum fa innal yahuda la tutahhiru afniyataha ku dinga share kuna tsarkake bakin gidan kaza tsarki da ake nufi ba na najasa ba dai a'a share bakin gida ya zan gidanka ka a ne kullum jibji kullum aga kana share gidanka annabi yace ce ku dinga share bakin gidanku yace ce saboda yahuda ba su share bakin gidansu wata addinin mu sai yace ce tsahiru sai yace atahuru tsafta ana ce mata tsarki sannan kuma ana ce mata tsafta ana ce mata tsahur sannan kuma tsarki ana ce mai tsahur ya zan babu kazanta wurin ana ce mai tsahir ya zan babu najasa ana ce mai tsahir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walhamdulillahi tamla'ul mizan wata hadisi ya ga mun abuwa masu falala ne Alhamdulillah tana cika ma'auni wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ardi cewa subhanallahi walhamdulillah su biyu suna cika abinda tsakanin sama da ƙasa da yawan ladar da ake samu wassalatu nurun sallah haske ce wassalakatu burhanun sadaka dalili ne da ke nuna kana da imani wasabru biya'un haƙuri hasken rana ne mai kuna ne duka ji an cewa ne ya haƙuri to an ɓata ma an yi ma ba daidai ba rai ya ɓaci don sai annabi ya ce abdiya'un biya'un shine hasken rada ga zafi amma kuma ga haskakawa wal qur'anu hujjatul laka wa alayka qur'ani nan da kaji ana karatu ko da yaushe kana wucewa makarantar unguwarku kana wucewa islamiyyarku kana ji a ramadana ana tafsiri kana ji sati sati ana karantawa ana tafsiri kana jin mallamai na wa'azi wallahi ga ma ka saurara saboda hujjatul laka zai hujja ne gare ka cewa Allah na saurara a ce ka samu lada ya Allah na yi aiki da abin da aka faɗi a ce ka samu lada au alaika ko kuma hujja a kanka ban saurara ba Allah ban ma karanta ba sai a ce to kaga ya zama hujja a kanka domin an saukar da shi ne don a karanta sai kuma ka ƙi karantawa ko kuma na karanta in ban yi aiki ba to kuma shi ma matsala ne domin ana karantawa ne domin a yi aiki ya zama hujja a kanka sai da ce kullun nasu yabdu dukkanin mutane suna wayuwar gari fa ba'i'un nafsahu kowa ya tafi wajen sai da kai ne fa mu ha cikin su akwai wanda zai yantukan aw ha ko kuma wanda zai halaka ta rawahu muslim muslim ya ruwaito ya ruwaito wannan hadisi sai a hadisi na gaba hadisi rabi'u wal ishirin, hadisi na 24 na hadisi na 24 wannan hadisin yana da tsawo zaka fassara ɗaya zamu yi amma zamu yi muna muna muna faɗin ma'anar fassarar domin a rike in kuma mun samu lokaci kafin mu tashi zamu iya maimaita fassarar da sauyi ana bi zaril gifari an annabi sallallahu alaihi wasallam an kafo daga abi zaril al-gifari ya ambaci suna ne can baya don shi bai kuma ambacin suna ne ba mun ce da imamun nawawi kai in zai ambacin mutum daga farko sai ya faɗi alkunya da suna in zai koma ambato ne sai ya ambace shi da abin da ya fi shahara da shi in suna ya fi shahara da shi sai ya ambace shi da suna kamar hadisi na ko an abi hafsin amiril mu'minin an amiril mu'minin abi hafsin sai ce umar ibn al-khattabi sai ya faɗi kunya ta ya faɗi sunanai kunya ta abu haftin sunanai umar da ya zo hadisi na biyu sai ce an a aizan saboda shi sai na umar ya fi shahara da umar sai na abu hurera kuma da ya zo ce ana bi huraira ta abdurrahman ibn sakhrin sai ya faɗi sunanai da kunya ta da ya koma biyowa sai ce abu hurera domin ya fi shahara da sunanai saka abdullahi bin umar ya ce ana bi abdurrahman abdullahi bin umar da ya sake tuwa sai ce ana ibn umara to abi zarin kamar abu huraira ne shi ma abi zarin abu Zarin ya fi shahara da alkunya ta bisa ga sunanai zai sai ce yanzu ana abi Zarin ne ke fari ni suna abu Zarin? ku koma hadisan bayan mun faɗi ku rubuta a comment ni suna abu zarrin yanzu na ba ku samun ku rubuta a nan kasa a comment a facebook ko a instagram a cewa ga sunan shi domin in gane kuna bibiyar karatun ya wuce mu a karatu biyu da suka wuce an nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ma yarwihi an rabbihi abu darin shi ya kafo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya kafo daga Allah fi ma yarwihi an rabbi ga da Allah ya annabi yake tuwa daga ubangijin shi an rabbihi tabaraka wa ta'ala wanda albarkatu ne suka yawa ya ɗaukaka. wannan irin hadisi ta ke ba alhadithul alhadithul alhadithul hadisi wanda yake aka tsarkaka wanda aka jingina ga Allah alhadithul qudusi da haka da mun ji an ce me hadithul qudusi sai mu ce shine hadisin da aka ce annabi ya ce Allah ya ce mun san Qur'ani shine magana Allah sai yanzu an samu wani hadisi magana Allah ce ya kai annabi ya ruwaito daga Allah Qur'ani ne bambancin Qur'ani da hadisul ƙudusi. na farko Qur'ani ta hanyar mala'ika Jibrilu ne shi kuma hadisul ƙudusi ba ta hanyar mala'ika Jibrilu ba annabi ya karbo daga Allah in ma dai cikin mafalki in ma ta wani abu Allah ya mai ilhami ya faɗi na ɗaya kenan na biyu Qur'ani ana karanta cikin sallah hadisin ƙudusi ba a karanta cikin sallah kaji bambanci na biyu na uku qur'ani harafi ɗaya lada goma hadisin qudusi ba harafi ɗaya ba lada goma kamar sauran hadisai ne shi ma ka karanta akwai lada amma dai bai kai harafi ɗaya ba lada goma qur'ani muta'abbadun bi tilawati zaka zama kai ta tilawa kana alhamdulillahi rabbil alamin ana baka amma hadisin kudusi ba za ka yi mai wannan karatun ba ya ibari ba za ka yi mai wannan karatun ba za ka yi tilawa ba alqur'ani shi lafazi ne da ma'ana ta dukkaninsu daga Allah ne shi kuma hadisul qudusi mafi inganci ma'anar daga Allah ne amma lafazin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko a riwayoyi aka samu ikhtilafu ruwat aka samu wani rawi ya ce kaza ko kaza wani Qur'ani bai da Qur'ani bai da wannan hadisi Qur'ani dukkanin shi mutawatiri ne wato dukkanin shi gaba ɗaya kowa ya karbe shi saɓanin hadisul kudusi ana samun sahihi ana samun ba'ifi ana samun ahad in mutum ya ce bai yarda da harafi ɗaya ba na ƙur'ani ya tabbata ya kafirta amma hadisin kudisi ko ya ce ban yadda da harafi ɗaya ba wannan ya inganta zai akwai saɓanin inganci kuma hadisi ne wasu malamai a ce ibn hajar ya inganta albani ya ba'afa a ce ibn hajar ya inganta imam zahabi ya ba'afa ana saba haka da haka don ka ce ban yadda wannan hadisin kudisi ya tabbata ba ko da inda mallam wani ya tabbata ya inganta shi ba matsala ba ne wannan bai sa a zai zan ka zan kafiri sabanin ƙur'ani da yake shi kowa ya karɓe shi in ka ce bai yadda da kulhu lahu ahad ba to kana iya fita cikin musulunci tayyib yanzu wannan magana da zamu yi magana ce ta Allah Allah yake magana da mu ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta ma kaina zalunci babu yadda yi Allah yayi zalunci duk abin da Allah yayi tsakanin falala da adalci ne rashin musulmi bayan roƙon Allah kai muna adalci kakka yadda cikin addu'ar ka watan ka ce Allah kai muna adalci da an yi ma adalci wuta kai sai dai Allah ka ba mu falala duk wanda ka gani cikin wuta Allah adalci ya yi mai wanda aljanna kuma falala Allah ce da rahama sai ba aiki ne kai shi ba don me adalci duk ibadar da kake sai Allah ce ni yi maka ido ni ni maka kaza yanzu ya auna ibadar ka ta kai ido sai auna ta duk gaba ɗaya ba ta sai ma gani na ido ɗaya to kaga ana biyar ka bashin ido ɗaya ana buƙar ka bashin ji ana biyar ka bashin harshe ana biyar ka bashin iya magana da jin zaki da jin ana biyar ka bashin kafafu da hannuwa dole sai a jefa ka wuta bashi yayi ma yawa ko duniya kurkuku aka kai ka in bashi yayi ma yawa don haka kaka ce Allah kai muna adalci kaka yadda abinda zaka cewa shine Allah kai muna rahama Allah ka ba mu fallaka Allah ce na haramta maka kaina zalunci shi Allah bai zalunci duk yadda kaga Allah yayi daidai ne daga duk wanda Allah ya kai wuta adalci Allah yayi mai daga musulmi ba su roƙon Allah adalci sai da su roƙi Allah falala ta da rahama ta yi don adalci shine a ce to ka kawo goma ga abin goma a baka amma in ka kawo goma aka baka abin ashirin to ba adalci aka yi ba falala aka yi maka kuma haka Allah yake don shi in kai aikin lada ɗaya sai ya baka lada goma har zuwa lada ɗari bakwai saɓanin inda adalci za a yi ma ana ta to aikin lada ɗaya a baka lada ɗaya aikin zunubi ɗaya a baka zunubi ɗaya ya auna sannan sai a auna kuma ni'imar da aka yi ma da falalar da ba yin ta yi ba don haka Allah ya ce na haramta ma kaina zalunci Allah Allah baya zalunci don haka masu zargin wani abun shari'ar musulunci da zalunci sun yi kuskure don ni aka wa mace gado rabin da aka bai wa namiji kuma saboda ɗibgewar basira masu zuwa da wannan fadar kasashen turai ake zuwa da shi a kasashen turai ba a yadda da gado ba babu gado mutum yana iya mutuwa ya bar dala miliyan ɗaya ya ce ya ba kare ne yana da 'ya'ya bakwai ya ce ya ba kare ne kuma haka za a yi ko ya ce ya kai gidan marayu ko ya ce ya kai gidan charity kaza ko ya ce ya ba club ɗin ƙwallo kaza ko ya ce ya ba filin wasa kaza dala miliyan ɗaya ɗaya ne bakwai ko ɗaya ba su samu wa'inda adda irin wannan suke za su zargi musulunci da cewa musulunci ya yi zalunci ya kawai haƙƙin mace ya ce a bata ina ruwanka Allah ya halarci mace da namiji kuma shi babu wanda ya bashi wani abu ya yi shi mace ko namiji kuma shi ya san hikimar da ya sa ya yi abubuwa za haka ba daidai ba ne a zargi shari'ar musulunci da zalunci Da haka wuyinku duk wani abu da cewa Allah ya ce ko annabi ya ce to kakka ce akwai zalunci ciki Allah ya haranta ma kai ne zalunci sai ce waje altuhu bainakum muharraman haka na sanya zalunci tsakaninku ya kasance haramun fala valamu kada ku yi zalunci kada wani ku ya zalunci wani ya ibadi ya ku na kaka zalunci babu kyawu kaka yadda ka zalunci wani ka ci haƙƙi ne akwai abubuwa da ke zalunci ne da yawa waɗanda mutane ke yi kamar annabi ya ce maqlul ghani zulmun jinkirin biyan mawadaci zalunci ne mutum yana biyar ka naira dubu biyar kana da su sai ka ƙi biya ne da sauri kai ta bashi wahala annabi ya ce shi ma wannan abu zalunci ne akwai cuta makwabta duk wani abu zalunci haƙƙin wani ya shigo gare ka to shi wannan zalunci ne Allah ya hana zalunci kala kala ne ɗaya daga cikin abin da aka hana kenan sai Allah ya ce sai Allah ya ce fala tazalamu ya ku bayina kada ku yi zalunci ya ibadi ya ku bayina kullukum dhallun illa man tuhu. dukkanin ku batattu ne sai wanda ne shiryar suwa fastahduni ahadikum ku nemi shiryarwa ta in shiryar da ku don shi musulmai kullun abin da suke faɗi ihdinas siratal mustaqim sallafa Ko wace raka'a ga yini so goma sha bakwai mutum ke roƙa Allah ya shirya da ni saboda mai saboda kowa ce ne sai wanda Allah ya shirya suwa kuma Allah ke fasta haduni ku nemi shari'a ta hadiku mai shiryar da ku ka komai Allah ka shiryar da mu kakka yi wasa da Allah ya shiryar da mu domin shiryar ta shi ce Allah ta cewa ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu dukkanin ku masu yunwa ne sai wanda na ciyar wata dukkanin ku mayin wata ne sai wanda na ciyar ba abinci ke kwasuwa ba sai da ikon Allah ba dubara ke sa a samo ba sai da yadda Allah da haka sai mu roki Allah Allah ya bamu abinci kan mu rena abincin kan mu rena roƙon Allah hatta abinci don Allah ya ce kullukum jari'un illa man at'amtu dukkanin ku mayin wata ne sai wanda nace suwa fastabi muni utaimkum ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku zaka mu nemi Allah ya bamu abinci Allah ya bamu damuna mai albarka in mutun zina kasuwa addu'a Allah ya bashi abinci zai nema iyali ne Allah ya bashi Allah ya ce ku neme ni in ba ku ya ce ya ibadi Allah ya ce ya ku bayina kullukum arin illa man kasautu dukkanin ku kuntaye kuke tsirara kuke sai wanda ne tufatar suwa fastaksuni aksukum ku nemi tufatar wata in tufatar da ku ya Allah ka tufatar da mu ka rufa muna asiri ka yi muna sutura a ci gaba da roƙon Allah sutura sai Allah ya maka sutura ya ibadi ya ku bayina innakum tukhti'una bil layli wan-nahari lalle kuna kuskure da dare da yini wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni kuma Allah nake gafarta dukkanin zunubai fastaghfiruni a lakum ku nemi gafara ta in gafarta muku da komai zunubin ka roki Allah yana gafarta ma wiyunka ka ce wai yi mini kai ma Allah in an ce mutumin da ya ce ni wani sako ne kai an ce kam wanda fi kowa sako shine domin ya karyata Allah Allah ya ce innakum tuqti'una bil layli wannan kuna kuna yin kuskure dare da rana ce shi bai sabon ko baya kuskure don shi annabi ya ce kullu bani adama khata'u kowanne adam mai kuskure ne zaka in kai kace kuskure mi kake zunubin mi kake kai ne na kabiran mujrimi har ka ji ana karantawa ana tilawa sai Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina lan e, e, innakum lan tablugu bughi fatabaruni ba ku iya cutar da ni bare ku cutar ku cutar da ni ba ku ma iyawa cutar da ni in ba ku iya ba mallaka ku bace bare ku cutar da ni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ba ku iya mallaka amfani na bare ku amfanar da ni komai ba ku iya amfanar da ni ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da na farkon ku da na karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljannun ku kanu ala aska qalbi rajulin wahidin minkum sun kasance akan zuciya wanda ya fi ku duk tsoron Allah a ce kowa mutum da ya zai irin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya saboda tsakawa da tsoron Allah irin annabi sallallahu alaihi wasallam ne annabi ya ce za da Allah ya ce maza da zalika fi mulki shay'an wannan bai ƙara komai ga mulki na ba ta yanzu Allah ya ƙara mulki yanzu Allah ya ci gaba yanzu Allah ya ƙara ɗaukaka saboda me a ce kowa ya je irin annabi sallallahu alaihi wasallam komai bai ƙara ma Allah ya ibadi in kai bauta don kanka kai ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da na farkon ku da na ƙarshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljannun ku kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum sun kasance kamar wanda ya fi ku hajirci kowa ya zan shaydan yanzu ba magana wai shaydan ya batar da ni ba da mutum da aljani kowa ya zama shaidan Allah ce ma na kasar zalika min mulki shai'a wannan bai rage komai daga mulki da ba cewa yanzu mulki Allah ya rage kowa ya bi mai ai mai tawaye mun ga wasu shugabanni da aka wa tawaye sai da suka sauka a Tunisia a Libya a Misira da sauransu da ai musu tawaye dole su sauka shi Allah ce duk in ku koma irin shaidan to babu abin da zai ragewa daga mulki na wata mulkin Allah mai girma ne ko da kai ko ba da kai ba za a yi in kai kanka kawwa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da na farkon ku da na karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljannun ku qamu fi sa'idin wahidin sun tsayu a bagire daya da suka hito a waje daya suka tsaya fasaluni suka roƙe ni fa qaitu kullu wahidin mas'alatahu kowa ne bashi abin da ya roka ma na qasa zalika mimma indi wannan ba zai rage komai daga abin da gare ni ba illa kama yankusul mikhyabu idza udkhila al sai kamar yadda allura take rage ruwan teku ansa an sa ruwan teku kaje Atlantic Ocean Lagos kaga babban teku da ake shigowa da kaya suka dauki allura sai ka tsuma kai waye in ta rage wani abu cikin tekun ta hana mai muki ta hana komai to duk duniya tun na farko har na karshe da manzanni da annabawa da su da kahiransu da suka bijire musu da mutane da aljannu da na kwarai da miyagu da wanda suka yarda akwai Allah da wanda ba su yarda ba kowa ya faɗi bukata ta yi wani duniya yake so duk abin mai sai a ba wani tashi shi ma duk a ba su ce rage abin da inda Allah sai kamar yadda wannan allurar ta rage ruwan teku Allah ya ce ya inna ma hiya amalukum ku sani fa ayyukan ku ne uksiha lakum wanda nake kididdige muku nake tara muku thumma uwasikum iyyaha sannan in ba in ba ina ayyukan cikakku na alkiyama faman wajada khairan falyahmadillah wanda aka zo ranar lahira ya samu alkhairi cikin littafai ne ya gode ma Allah wa man wajada gaira zalika wanda ya samu sabanin alkhairi fala yalumanna illa nafsahu kada ya zargi kowa sai kai ne rawahu muslim wan muslim shi wannan hadisi ya nuna girman Allah ya nuna ɗaukaka Allah haka a wannan pejin na Facebook in kun bi za ku koma jin fassarar da ni akan cewa masu farawa ne saboda lokaci yayi anan zamu dakata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah